له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المهدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك amma ba da yan musulmi masu jinmu da sauraronmu da muke tare da su anan salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 da takwas a da bakwai eh, daren da takwas kenan ishirin da bakwai a daren ishirin da takwas ga watan ramadan na roƙon da maɗaukacin sarki ya karɓa mana ayyukanmu ya karɓa mana dukkan ayyukanmu ga aski nan ya zo gaban goshi wadda ya fi zafi wani sai ya ce a tun da mun yi tun da mai sabawa ya shiro kenan mun gama ina da sauran aiki da sauran na a ba ka sani ko ba ko ba ko ba shi bane ba shi bane 29 fa kuma 29 ma ai malamai amma suna ganin cewa daren sallar karma shi ma sun yi kankan kan da daren da ya ci da din daren sallar karma domin daren sallah karama ko dai ya zama na 29 ne ko ya zama na 30 ne a gani saboda haka 29 nan tana da ƙarfi na sai mutum ya yi ƙoƙari a ci gaba a danna a danna a danna insha Allah a aiki kada ka yadda la ta yi asumin rahmatullah na'am insha Allah za mu fara cikin addu'a ko ai tambaya ya guda daya akwai wata wadda ta tambaya ko ya tambaya mutum ya mutu ya bar matansa guda biyu da wato ayin 'ya'yansa mata didi ba a faɗi nawa bari mu ba su akan biyu mu sa musu matan biyu ne ai dai daga biyu ko zuwa ko nawa ne ai dai abin da za su ɗauka kenan ko sannan ka ce yan uwansa yan uwanta uwansa ka shaƙiƙai mata to yan uwansa shaƙiƙai mata kawai kai tsaye ba tare da bata lokaci wacin da akwai sulusani ko akwai sulusani na ya'ya mata tun daga guda biyu ko zuwa kan ko mutum dubu ne da kuma ga matansa ga kuma ga 8 ga takwas ga kuma sulusani kai tsaye ina wane ne asalin matsala eh asalin ala kai a guda ai takwas akwai kuma sulisani shi ko sulisani kamar shida ne ko da kai ɗaya ishirin da hudu za a kai hudun ishirin da hudu za a kai me ɗaya bisa takwas na ishirin da hudu ɗaya bisa takwas na ishirin da hudu uku to kaga mata ta su ɗaya bisa uku ya su ɗau uku a cikin ishirin da hudu ne sulusani ne sulusani biyu bisa ukun biyu bisa ukun da hudu sha shida sha shida shi kuma sai wa'in da eh, su ɗau sha shida nawa ga sha shida ga uku saura biyar shi wannan shi ne takamiyatul hulisai wannan wannan ɗayan sai su ɗauka su ɗauka su zama asibai sauran in so sai ya da ke yawan duke yawan su su a yan uwa ɗin, da yawan da kuma asalin masala din sai a game wata natija ce ta fito gari da nawa sai a gani shi asalin wanda zai rabu ga dukkan kowa zai ne cewa ga mata fariƙai mata guda biyu ga kuma yan uwa gobe shi kuma guda biyu ne saboda haka sai a daki ɗaya da ɗaya sai a iya ikitifai da ɗaya a ce su wani guda biyu ne shakiƙai wannan mata guda biyu ne ga an samu fariƙai ke da an samu a taswiya ko kuma a tasawi saboda haka sai a sai a daki rabin ɗaya daga cikin wannan ɓangaren mata guda biyu da ma wayannan kuma guda biyu sai a ce sai a sa biyu sai a daki a ce 22 a 24 so biyu nawa ne 48 ko 48 to shine asalin matsala wanda aka inda za a inda suna da ko miliyan dubu ne sai a kasa shi 28 ana ai ai 48 ana bugawa sai kowa ya samu in ba a yi rabon gado ba a ba a bayarwa a dunkule a ce sai ga guda goma uku arba'in kuje ku raba kuje su raba a sai ka ba alƙali ba ne ke ka haɗa su wada A yi nan a gaban ka za a raba ta hanyar wannan annisu wal arba wanda ta hanyar su za a iya raba gado ta mathematics ne wanda Allah ya na daban wanda za a abin wallahu alam amma da sun kawo nawa ne ba za mu iya sani yanzu nawa za ba da an ce mata biyu mun sani amma ya'ya ba mu san nawa ba ne yan uwa ma ba san nawa ba ne sai mu kai su inda kuma su nawa ne ga abin da za su samu wallahu alam mu za mu tashi insha Allah aya ta 37 allazina yabkhaluna بسم <coughs> الله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 na'am wannan ayar eh, wato na wannan ayar wato nisba ɗinta ta dace da ayoyin da ke baya domin sufa ce ta wanda Allah yake cewa inna Allah la yuhibbu la man kana muhtalan fakhura mai alfahari fakhura mai wato mai alfahari jiji da kai fahuran mai alfahari da abin da Allah ya bashi saboda kasan an magana ne cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil dhil qurba wa aka ce dai ayi musu ake wuce ta musu to wanda ba wanda yake muhtal fakhur ne sai ga ba ya kyauta ta musu to aka ce ba Allah ba ya san wayannan su waye wayannan mutanen sai Allah ya faɗi su fasu shi ne wannan wa'aya da muka rata ya allazina yabkhaluna kaga ake sheke nan akwai munasaba da zina ya allazina yabkhaluna waɗanda suke yin rowa suke ƙin ba da zakka nan, wa ya an annasa bil bukhl kuma suke umartan mutane da rowa ko da bai ce kada ku yi rowa ba shi in bai bayar ba kamar ya sa a yi rowa nan a gani kamar ya yi umarni a yi rowa kenan wa yaktumuna ma atahum Allah suna rike abin da Allah ya ba su suna boye abin da Allah ya ba su min fadli ne daga fadlarsa mutum baya ba da zakka ai ba za ai ba za a gane ba idan ku yana ba da zakka ko kuma a'a ma ya ringa nuna alamar cewa shi ba mawadaci bane ina boye dan kada ya ba da zakka wa tadna lil kafirina azaban muhina Allah ya tanadi azaban abu azaba wulakanci ni kafiri ga kafirin anan me yasa aka ce kafiri na saboda abu guda biyu abu na farko eh, ah, rowa sufa ce ta munafikai ta kafirai sannan wanda ba ta zaba da zakka Allah ina cewa wani lil kafirina ko lil mushrikina allazina la yutuna zakka. A azaba ta tabbata ga kafirai mushrikai wa'anda ba sa ba da zakka sufa su kenan don haka Allah ya ce kafiri ne amma an ka duba in musulmi ne ba kafirci ne na fita daga musulunci ba kafirci yau na Allah na ci gaba yunfiquna suma al-muqtar fakhur ina daga cikin sifarsu wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wanda suke jida dukiyoyinsu ko ta bada zakka din ko ta menene ri'a'an nas dan mutane su gani akwai wanda in ba in zai zakka ba zai sai an kyallara a a talbijin kuma yazo shi layi ya zo su yi layi daga nan wajen har zuwa karshen masallacin nan kuma ya zo ya fito da bulala duwan kafin ka karbi ni dai na san wani wanda yake yin haka kafin ka karbi naira ashirin ashirin yake bayarwa ka kamfin ka karbi naira ashirin ka sha bulala guda guda guda goma ya kaga ya karɓe ya ya sai da ya sai da zakar kuma sannan ana yi ana kalla ana nuna da talbijin a talbijin ba laifi a nuna zakka don mutane su koyi da shi amma an na Allah ya wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su yi imani da Allah cewa Allah ina ganin su kuma ya sarri ya suke yi wala bil yawmil akhir da ranar lahira ba su yi imani da shi ba alama ce ta su ta yin haka ومن يكون الشيطان له قرينا duk wanda shaidan ya zama abokinsa ba a karina tun abokin tafiya aboki in ya zama shaidan ne ko namiji ne ko mutum ne to akwai matsala saboda aboki na koyi da eh, abokinsa ne la tashabul aqsalana fi halatihi kam kam kam salihin bi fasadi akhar yafsudi kada ka je ka ce za ka aboki alkasalan mai kasala fi halati a cikin halawai ta ko ina ina kasala sai kasala ka ƙin abin da za ka iya yi in yin abin da mutum zai iya yi shi ne alkasar shi kuma al'ajar shi ne abin da ba za ka iya yi ba ka kasa wannan allah ba zai kama karshe shi ba amma dai duk tawaya ce da haka Allah yake ce Allahumma inni a'udhu bika min min al-ajz wal kasl abin da ba za ka iya ba to shi duk da haka ne Allah ya kiyaye ya kallafa mu abin da ba zan iya ba wal kasala kuma mutum zai iya yi shi wannan tafi ya fi aibi ga gona kana da ita ga da lafiyar ka, shi ana yin ruwa ka ƙi noma a filin a gonar haza to shine kasala saboda haka wato sai ga mutum ya in abu ya ya abu shine kasala shi ma sai zama kasala adawal balid ila al jalid sari'atun kal jamri yudau fi ramadi fa bi cutar wato wawa ga abokinsa wawa ilal jalidi zuwa mutumin kirki abokinsa tsari daukansa daukan daukan cutarsa ma'ana wato mai gaggawa ce kal jamri kamar garwa shine yuzau fil ramadi wanda aka ɗora shi akan toka garwa shi ne aka ɗora shi akan toka fa yuhmadi sai shi ma ya bute ya zama toka to haka mai aka mutumin kirki yake in ya abuci mutum shaidan ka gani anil mar'i la tas'al fa sal an qarinihi fa kullu qarini fil maqarini yaqtadi kada ka tambayi aboki a game da abokinsa nemi kada ka tambayi wani game da wani mutum nemi halin wani mai hali wani abokinsa mai hali to in ka aka ce menene halin wannan to shi ma wannan halin sa yake kan ka tambayi shi wannan waye halin sa a tambayi halin abokinsa dai abin da aka gaya ma shi ma shi ne ومن يكن له من شيطان له قرينا فساء قرينا دم mutumin da shaytan ne na mutum ko na aljan yake tare da shi su shi ma ya muna na a ta ayoyin da suka muke ba an ce a yi ibani da Allah ba ya yi wannan ya yi wannan wato wa abudullaha wala tushriku bi Ka yi kaza ka yi kaza ka bautawa Allah ka yi imani da Allah ka yi kaza a ci da abun nan a ta musu a kaza da kaza to me ke gare shi me ya samu mutum a ce in yi wannan abu me zai same shi kama ana tambayar sa ne wata cutuwa za ta same shi kuma za a laihi ne yake gare me zai kasance a kansu lau amani billahi da za su imani da Allah wal yawmil akhir da ran lahira wa anfaqu su ci da wato ainihin dukiyoyin wa irin wayannan wanda aka ambata dinnan sun fi wajen guda bakwai mimma razaqahumullah wa kana Allah bihim alima Allah madaukakin sarki yana sane da su da abin da suke aikatawa shi ma sufa ce ta masu kasala nau'i na munafukai na. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي لدنه أجرا عظيما duk wannan abin da ake faɗa na imani da Allah da aiki da wato ta wajen ciyarwa da sauransu Allah madaukakin sarki baya zamin ka komai kana yi zai baka ladan a gani wa in taku hasanatan duk abin da ka aikata kyakkyawa afa. Allah madaukakin sarki zai nuna ta nawa tun farko goma wa wuce minhu min ladunhu ajran azima ya ba da kuma lada mai girma min ladunhu ya ka malamai suka ce in kai aiki na gari farkon abin da za a baka na ladansa shi ne lada goma ila azafa azafa azafa zane Allah ya sai ninninka shi sama da haka sama da haka gwargwadon niyyar mutum da ƙarfin abin da ya yi ba wai ana nufin goma za a baka kawai ba kawo ake ga a wata ramadana abin da yake farilla ne sai a ninka shi so saba'in abin da yake nafula ne sai a bashi ladan farilla ka gani a cikin wata ramadana ɗin nan har ya ƙarifa ko da ka dazu nake cewa a danna ba da sauran lokaci da sauran da sauran opportunity naka da sauran dama kada ka ce za ka huta ba wani hutawa yaushe za ka dawo ka zaga wata ramadan zai zagawo maka sai abin da Allah yi na'am كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا ذات كسنشي قدوان دي أيكي نغري فوق أيكي نغري با رانا ranar da za a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa a ce kowane al'umma ka da shaidarta shi ne annabin kai ma mu zo da ka zama kai ne kai ne wato ainihin shaida hadithi inga ta ce ibn mas'ud abdullahi bin mas'ud ce, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani ya ce in karanta masa Qur'ani ya rasulullahi kai da aka sauka muka da ƙur'ani da kanka in karanta maka Qur'ani ita yi karanta mu da'i karatun A san wani zuwan kai kana karatun ƙulani ma ba ka jin da'insa kamar inda ake ji ake ji maka annabi ya ina wato ina karatu ina karatu sai da ya zo nan tun daga farkon wannan surar zuwa nisa sai da ya zo nan sai mu zaya ce hasuka hasuka hasuka ya yi sai hawaye an ce shi ne waje na duka kai kuma za fa kaifa fa kaifa yaya ji ina lokacin da muka zo min kulli ummatin kowace wato ainihin shaida bi shahidin ko ai kowace al'umma bi shahidin da shaida kowa aka zo da shi kowace al'umma ta zo da shaida ta shine annabi sayyidina muhammadu rasulullah shine shaidan mu dan ina ganin mu zai gane mu har ɗan bida ina ganewa da wata alama da wata alama da alamar alwala sai hama ya ringa kiran su daga cikin yan bida su gungun yan bida ya ku zonin ku zo ya yi ya ibadallah sai kalla innahum ba baddalu ba'daka wa ghayyaru wayannan gungun mugaye ne sun canja sun canja a wato ainihin addini wa gayyaru yan bida ne shi kuma sai ce fa a ƙonu fasuhukan fasuhukan ya kuma nesa da ni ba ruwa na yau to ya gane su balle mu a ahli sunnati wal jama'ati annabi na gani na zai gane ni wallahi sallallahu alaihi wasallam ga baki daya dama ni ma na gagga kayana na gaggan shi ba a so ɗaya ba a so biyu ba wale shi wanda shi ne ma shaidan ma gaba kiya kai kuma ina bika kai ma mu zo maka A wato shahidan kana mai shaida hali ne ala haula abu tawa'in na mutanen mutanen kirki ko ba mutanen kirki ba su gane sai ga annabi ina kuka da aka zo daidai nan wajen a nan karatun ya tsaya wayansu kuma a wata ruwaya wayansu suka ce a wayansu sahabbai ne suka zo sai annabi ya ce wani ya karanta mun qur'ani sai ya karanta masa wani magana ta inganci ko kuma ko kuma ruwaya ta inganci ibnu ibnu mas'ud na'am yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw rasula lam tusawwa bihim al-ard wa la yau mai izin a wannan ranar ne ya wadde lari na kafaru kafirai za su ringa buri wa a saurin rasu da alhali haka za ka ce alhali wa wulhali ne wa alhali sun saba wa manzan Allah kafiran da suka saba wa manzan Allah za su ringa buri lautu sauwa bihi mul'ab ina ma za a nitsar da su ƙasa a wannan rana kada ya zama ma an yi tashi an yi wato ya sunansa a tashin alƙiyama da su shi nan sun huta kamar in kafiri ya ga an zama da baha'in dabbobi an zama da su abinin sai a ƙasa sai ce ya dai sani ci drama a gani yau mai yanzu mar'u ma ƙaddamat ya dawo waya ƙulma man ka ya laita ni da ya ga an zama da su ya ce ina ma ni in zama turbaya shi ke nan tashin kiyaman nan ke samun nan kada a yi da ni wala ya kitin wunan lan hadisa ba su isa mutum ya ɓoye wa kan wa Allah wata magana ba ko wani wata tsiya da yi ba da isa ba da yi ma a ce su fara magana sai ce mu ba mu ba kafin da su ga an fara isabi ya ce gaskiya mu ba mu kafin cewa Allah ba ba mu shirka ba ba mu shirka ba sai a rufe bakin su sai a ce sai a ce a ce hannayensu da su da kaza da kaza nasu su su magana kai kada kai magana ƙarya za ka yi mutum ya ringa burin ina ma ba ba to ba bai zo wannan abu ba lau tusawwa bihi wal ardu ina ma za a tsaga ƙasa wato a rufe su ya zama na ya zama na wato ainihin ba a ganin su ba da su za a yi tashin kiyama ba ko kuma a alautu sauwa bin imil arda ana cewa ai sauwa ana cewa ai sauwa ya aikata ya zama yautu sauwa bin imil arda ina ma za a zama da su kasa. don ana cewa tirwayan nan ana iya cewa shi al'ar ana cewa kuma yar ƙasa ana cewa da shi al'ar duniya ana cewa ita al'ar a wato duniya ana cewa ita al'ar ko kuma su ringa burin ina ma ba a buɗe su ina ma ba a ma eh, ba su tashi ba lokacin da mutum ya tashi ya ga kafiri ya tashi ya gan shi a ya ƙasa ya tashi ya gan shi shi shi ne din nan gabaki ɗaya sai ce malaha wata hafanta me ya samu wannan duniya ta tsage wannan ƙasa ta tsage muka muka faru muka muka fito ah you will see you will see the consequence ai da kafiri ya ce malaha to to ba ma sai an bashi amsa ba ana lokaci ƙasa tana tsagewa ya ga ya fito zai ce malaha to zai gani Allah ya kiyaye mu kai ku idan wallahi ƙasa ta tsage ka fito eh da fada za ka fara gigicewa cewa irin ta al'ada ha annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa nana aisha za a tashi mutane tin ariya za a tashi su ko fatan kai uratan gurga ta ce ya rasulullahi kowa ya tsara haka ba za a namiji ba zai gama ci ba ya ce aisha wannan zamanin ya fice wannan lokacin ya wannan wahala tsoron ya fi zancen wani wani ya kalli wani wata tsirara da sauransu ta kan sai ke yi Na wala yaktumuna Allah haditha ba wani ba su sai su rufe wa Allah wata magana da ko wata aiki wani aiki da suka yi ba ko sun fara faɗa za الذي في اليوم نقسم على افواههم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عادلي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى wannan ayar ta sauka ne lokacin da Abdurrahman bin Auf eh, babban sahabi mai kudi na bi ba na sata ba ya dafa abinci ya dafa da abinci da aka yi shinkafa da mai da nama ba kawai shinkafa ba ce don kada ka cire a ce a ce laraba suna da shinkafa bayani ne dala yanzu kai za a yi bimantan an yi abinci mai daɗi an abu ba cewa ce shinkafa da mai dana na ba ko shi ne aka yi maka bayani? abdullahi bin wannan bin ya dafa abinci aka zo ya kirawo wai daga cikin sahabai aka aka ci abinci a sannan ba a saukar da wato ainihin haramcin shan giya ba ya zo bayan an ci abinci aka ɗora giya to da aka kowa ya make hannun kaji don Allah Allah da baiwa yake ga su a make aka ce to a zo a za a yi lokacin sallah ya yi fa za a zo a yi sallah to da ka ya za a yi shi malam abdurrahman bin auf ne zai yi kiran zai yi inda shi ya kira wa mutane a zahiri wa malamai suka ce shi ne sai ya kiran sai a sallah wa sun ce sai na ali ne to karanta sai karanta kuliya kafiruna jilla nan ya kirita قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا وأنتم تعبدون ما أعبد والله هم to shi ne aka saukar da wannan ayat Suhanallah. to kai daga jin giya ka san dole a haramta ta wannan fa kafin a haramta giya ne sai aka saukar da ya ayi wallazi na amanu ya ku bai da kwa imani la taqrabu salata kada ku yadda ku kusanci sallah wa su sukara kafin a saukar da haramcin giya ne ba kuna masu maye a ta alamu mata mata a sai kun gane abin da kuke faɗa ya za ka ce a abudu mata abuduna wata abuduna ma a abudu har da irin inan nan ta dan giya amma kuma lalle sabon mazala yan gata ne yan gata ne a saukan muku da imani da manzan Allah da sauransu ku zo kuna shan giya a sannan ba ba abin nan ba an ci abinci an ƙoshi kuma an wato an mako kuma aka ce da su eh, ba a ce da su ku arna ne ku kaza da kaza a la ta karahu salata wa an su kara in za ku yi sallah da Allah a dan ajiye giyar tukuna sai an gama sai an gama sallah da kun ga sallah ta kusa za a yi sallah magarwa eh, ta kusa ake a ajiye dan kada aje a sannan a mace ake a ta ta'lamu ma ta qulu la ta ta'lamu ma ta quluna wala jinuban kada ku kusanci sallah ku shiga masallaci ke nan ko kada ku shiga masallaci kuna mai janaba illa abiri sabilin sai dai wanda yake gidansa ina ina bangaren nan na masallaci kuma ba wata hanya da zai shiga sai zai shiga ta masallaci ya bulle ta nan wajen shine abiri sabil wato ani mai fitewa ta hanya kenan mai janaba kada ya zauna a mai a masallaci kuma kada ya sha ya to masallaci sannan kada ya zauna a masallaci in yana janaba a gani illa abiri sabili sai dai in shigewa zai yi daga gidansa zuwa wani tsallaken masallaci na gidan dole ba hanya ya ta cikin masallaci to sai fito hatta ta bi tasiru kada ku yi haka hatta ta bi ta har kun yi wanka har sai kun yi wanka wa in kuntum marda idan kuma kowa ba ku da lafiya au ana safarin ko kuma kuna kan hanya auja a haji ko min ga'iri ko ɗaya daga cikin ya zo daga gayaɗi a cikin tafiya an gane ko miyar ga'iri walan aula nisa a ko kuma kuka shafi mata me shafa a nan wajen mutum ya tafi matarsa duk a cikin abin nan ta jidu ma'an duk wannan ba ku samu ruwa ba wa'insu abubuwa ne guda tara wanda duk ya samu mutum ya halatta ya taimama ko bai samu ruwan bane ko kuma a'a ya eh, eh, eh, wato garuwan amma wato ainihin zaki ya hana shi ya je ya gangara ya ɗebo ruwan ko kuma ba shi da lafiya ko ga shi ina lafiyar amma in ya taɓa ruwan zai rashin lafiya ko kuma ina rashin lafiya wato ainihin amma ya taɓa ruwan rashin lafiya zai ƙaru da sauran irin su tunanin da yawa wato ainihin ko ba shi da ba zai iya tashi ya je wajen ƙasa ba a cikin ɗakinsa yake gashi inda za a yi ya jama'a idan mutum yana ina cikin wannan hali ba zai taimama ba to sai ya zama na ba wajen taimama shi kuma ya zai ba ruwa ba wajen taimama to shi ne malamai a malamai suka kasu kashi hudu wayansu suka ce Allah ya dauke masa sallah kana cikin daji bura ta furo ka aminu sai ka hau kan ka kan bushiya ina ruwa ina wajen taimama to shi kenan sai ka yi tsuru-tsuru ka ga abin da Allah zai maka sai ga lokacin sallah ya yi ya za ka yi to shi ne wani suka ce Allah ya ɗauke maka ba za ka rama ba ba za ka yi sallah ba imam malik kenan ibn qasim ya ce yusalli wa yaqbi zai salla kuma sai ya rama wa asbabu yaqbi shi ko asbabu yace ya haƙura ya rama wal ada'u li ashhaba ashhabu shi kuma yace a ya yi salla anan tayi a haka ya zai ba zai ba ta yamma ko ya haka zai salla kuna cikin tafiya an yi hanyar Lagos ka shiga irin manyan motocin nan Eh, eh, an kuntuka a cinta direba jama'ar ne ya ƙi tsayawa a yi sallah rigima za ka yi da shi a yanka ga ana rigima da direba ya ƙi tsayawa a yi sallah kai ka gada ma jahilci za ka nuna yalai sai a yi tafiya kai sallah a haka yaushe za a yi rigima da kai a gani mun taɓa tafiya lagos da ni da muhammadu awal gashi nan ɗan waje na ya samu lokacin da ya samu makaranta muka tafi Legas za a je masa ya sunansa za a je masa visa a sanin nan a Lagos ake visa muka je muna cikin tafiya sai ga lokacin sallah yayi ya za a yi gani ga wata ungozi a wajen a fuskani ko ungozi ko wata filo ko wata kek haka ne sallata wani ya tashi na ta yin wa'azin kiristanci haka ne salla ba alwala babu taimama ga warin ungobi wallai ba gabas ba kudu ko arewa ni na san inda ta fuskanta ko ta ni dai a kai ne fuskanta haka ne sallar na ɗauki ra'ayin wani ada'u da ashaba wa mallam ya ji ma'an wala muta yammama fa arba'atul aqwali ya ci ne mazhaba yusalli wa ya qadi akasu ma qala malikum wa azbabu ya qadi wal ada'u li ashaba duk mutumin da bai samu wajen wajen yin alwala ba ko ba wajen taimama to malamai sun kasu kashi kashi kashi hudu yusalli wa ya qadi ibn qasim kenan duk kuma abu zahawa maliku fa suka yi sabani kaji malami sun yi sabani da da wato ainihin ɗaliban su wajen fatawa duk gaba ki ɗaya kankarman malamai ne ibn qasim yace eh sallah ko zai eh, kuma zai rama kai shi ba dalle bane shi kuwa aksu ma qala maliku akasin abin da imam maliku ya faɗa me yake nan ba zai sallah ba ba zai rama ba Allah ya ɗauke masa yace ka ta wani wajen sallah ba alwala ba ta ta ma eh wa ya yaqdi shi kuma ya ce ya bari ya rama in ya so ma ga sanda za a je can Wa ya ga maka sai ka ji da ta zo ta zo ta tsira ka yaushe za ta tafi ba sai abin da Allah ya ba kai sanda ka koya haka wal ada'u li ashhaba ashhabu shi kuma yace wato ainihin yayi a take anan a haka tayi sai ne zama a shahu wallahi wa lam ya ji ma'an wada mutu yan mama ba arba a tun akawaliyati na mazahaba yusalli wa ya ƙazi a su maka da malikun wa azbabu ya ƙazi wal ada'u ne a sha ba kaji waka ta fi sabi lillahi ta ilimi ba ta shirka ba ya halatta a rera waka amma irin tafi sabilin layi na aula nisa nisa'a ko kuka shafi mafi mana kuka taɓa? walam ta ji juma'an ba ku samu ruwa ba to me za a yi wata yamma mu sa'idu ku cuɗanyi wato sa'idu sa'idu ana nufin kullu ma zahara ala wajen hil'ar duk abin zai ya bunkuro ƙasa ya ta aka halitta shi a cikin ƙasa ko da wajen karfe ne ko da wajen dinare ne to sai a yi taimama sai a yi taimama da shi ne sa'idu an gane tsayiban mai tsarki famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskar ku da shi wa aidikum a wata ruwaya wa aidikum min ko da hannunku daga cikinsa ya kama zada da ya tashi zai taimama da zai nuna mace ma ya ce ya kafi ka zarbata ne duka biyu ya ishe ka zarbatul ilwajai wa zarbatul yadaini da ya nuna zai nuna yadaini in kai haka mana ya nuna yadaini shi ne malamai suka gane cewa iyaka nan shi ne farilla ta wajen taimama shi kuma sauran suna ne malakiya suka ce haka za a yi taimama in kana zuwa nan sai ka haka nan ma sai ka haka kana zuwa nan sai ka haka to ba fi kai haka kai haka shikenan ko ina ka shafa shi kai abin nan amma jumhurin ulama haka za ka yi kawai ka sa abin nan kawai nan kuma ka shafa nan ka shafa nan ka tashi ka tafiya ka yayi yin annabi abin da ya nuna kenan to kowane kai duk yayi domin na malikiya kaga ya ya haɗe na farilla da abin nan kuma ya raba magana shi ko wannan tantama bata fice ba dan dan malikiya sai sai an masa haka to kai masa haka ne a gani bi wujuhikum wa arji haka ne ko famtahu bi wujuhikum wa aydikum da kuma hannayenku me yasa ba a ce wa kun ba akan akan waccan ayar waccan an waccan ce aka ce wa kun ko wannan kuma wa aydikum me yasa aydikum aydi ya aidikum wannan yar an asalinsa aidi ne kawai kaya zama mutan la'akar mutan la'akar yurfa'u yunsabu bil fatahati zahira wa yujarru wa yurfa'u wa yujarru bil yayi yurfa'u yunsabu kai yunsabu wa yujarru bil yayi bi kaga ba dinnan baki sai take ba sai a ce aidikum sai ake jarun majrur wa huwa majrurun bil kasrati al muqaddarati ala ala ala akhirih mana min zuhuriha madha eh atiqat wallahu alam ah, saboda haka anan kenan wa aidikum ku shafi wato fuskokinku da kuma hannayenku a ah, wata abu ne yake minhu tun da aka ce mihu ashe kenan ba du hannunka ba ga wasu ɗaya don ba a faɗi haka ba zahiriya sai sai ka yan kawo wannan tun da ai ina daga cikin hannu a gani wani su da suka zo aka ce za a yanke hannu wani sai suka ce nan za a yanke saboda annabi nan yake yanke wani su suka ce in dai hannu aka ce a yanke za a yanke nan ma wani su suka ce hannun ma za a yanke to amma tun da an sunna ga abin ta nuna ya kana za a yanki to wannan ma wajen taimama haka za a yi duk waɗannan abubuwan kana da janaba kana kana kana da janaba a jikinka da da sauransu baka samu ruwa ba sai ka yi taimama sai ka yi taimama amma ka baka samu ruwa ba ko ba ruwan a kusa ga tambaya idan mutum ya yi taimama sai a yi sallah ina gama sallah sai ga ruwa ya za a yi malikiya suka ce a adabi wakati ya sake a lokaci ne a isa a lokaci da aka kawo ruwan sai a gasar da sauran lokaci sai ka sake amma da aka kawo ruwan sai ga lokaci ya mace ta yi jumhurin ulama suka ce suka ce suka ce ta yi ko lokaci ya mace ko bai wuce ba inda ka ga gaba sallah a gani to amma dai wato ainihin kowanne yana da ƙarfin dalili na makarkar inna allaha kana aliyu afuwan gafura Allah madaukakin sarki ya ce ya kasance afuwan mai afuwa mai sauki gashi Allah ya baka sauki baka samu ruwa ba ka daki kasa mana kai taimama gafura ko mai gafartawa da abin da ya fice dan ta yi wani yayi ta yin sallah a haka ba ba hukuncin to amma shi kenan ya zama wato ainihin Allah ya gafarta masa na'am من الكتاب يتبعون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وانما da ahalin kitabu ake musamman ma yahudawa yake bayanin abubuwan da suke yi allah maɗaukakin sarki ya ba su nasibi ya taimake su ya saukan musu da a taura suna da ilimi nasiban minar kitabi ai ilmin minar kitabi wani ilimi daga wato ainihin ƙura'a littafi na a taura sun karanta sun sani an nuna musu sufofin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun gane sufofin annabi amma suna zuwa suna tambayar larabawa suna zuwa suna tambayar suna cewa yaushe ne annabin ƙarshe zai zo annabi muntabir muntaba ke cewa annabin da ake sauraro shi ne zai zo sun karanta a cikin saura zai zo zai zo a ƙarshen zamani kuma ya hada dukkan addinai a aiko shi da addinai kasan addinin annabi ya hada ya hada dukkan addinai kuma shi ne na ƙarshe tamamu nizamin la nubuwata ba'dahu bi shari'atihi kullu shara'i'atin sahu da shari'a su aka shafi dukkan wata shari'a aka ce zai zo saboda haka sun san wannan sai suka zo suna gaya larabawa suna gaya larabawa cewa akwai annabi zai zo daga cikinku. kaza da kaza sun sami yin laifa amma da suka ga ya zo walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sirrun mubin wa man adallu mimman mimman yuftara ala Allah kadhiban kadhiban kadhiban wa huwa yud'a ila al-islam sune yahudawa saboda haka da suka ga annabi ya kusa zuwa sai suka cancanta sunaye shine Allah ya ce wa wayil ladina yaktubuna kitaba bi aydihim ثم يقولون هذا min عند الله بعدن kuma liyashtaru bihi zamanan qalila me ma'anar liyashtaru bihi zamanan qalila dan kudin fatawa da ake basu a cigaba da basu. ya zama na kuma shi kenan su ne ake abin nan kuma annabin ba a gano ba a gano shi ba saboda an cancanta su sufofinsa shi kenan su zauna haka su ne suke kabin nan to wannan dan fata wanda suke suna bada wani shine ya sharu bi ayati lahi mai samanin qalila shabbaha tabadul tabadulan shabbaha tabadula al-fatawa min al-yahudi بتبادل بالفلوس الذي يدفعونه شبهه بالشراء sai aka sakamanta shi da ciniki in ka bani watawani kuma in baka kuɗi kaga yayi kama da in ka bani abun abun kuɗi ni kuma in baka kuɗi kaga yayi kama da siya ko to shine wai ma'ana wai taruna bi abun wannan tashbihi ne eh, dumni tashbihi ne dum dumni wato wanda suke cewa tashbihi a ilimin balaga saboda haka Allah ya ce alamtara shin baka gani idan ladina zuwa mutanen da hutu nasiban aka ba su wani yanki minar kitabi na daga wato littafi ilimi amma ya na bihi dalalata suna siyan bata da shi me bata rubuta sunan wani sufofi na daban ba sufofin annabu ba dan kada a gane shi kenan ya shirme zalata bilhu da kuma inda Allah ya faɗa suna siyan bata da shirya. ne me ce shiryar su batar da su da hakikanin su koyi hakikanin gaskiyar sufofin annabi sannan kuma su faɗi wata don a ba su kuɗi wani juna an tadullu sabila suna so ku batar da haifu bata gamarin hanya ku kasa gano Muhammadu Rasulullah ku kasa gano nabi wa annabin Allah shikenan kun bata kenan in an ce annabi dogo ne sai su ce gajere ne su rubuta wailin ladina sai Allah ya saukar da wailin ladina wailin ladina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna ne hadha min indillahi saboda bi yashtaruna bihi thamanan qalila wailin lahum mimma katabat aydihim wailin lahum mimma yaksubun su suka rubuta da hannu abinda suke samu wailin lahum rubutawa da rubutawa da suka canja abin nan wani lau sannan kuɗin da suke karɓa wani lau saboda haka wato su ne nan allah maɗaukakin saki aka yi waiwaye a kansa juna suna so an tazullu sabila ku karkace hanya ku kasa gane manzan Allah ku kasa gane gaskiya balle ku bi shi ku gu gaskiya din na'am na na'am wallahu a'lamu bi imanikum bi a'daikum gashi nan Allah madaukakin sarki shine mafi sani da abokan gaban ku gashi nan ya faɗa muku sai ku farga ku shiga taitayin ku a gani sai in kun za ku za ku jibunte shi kenan mun yi tawallahu minkum ومن يتولهم منكم فإنه a gani. can a gaba Allah ya ce kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun wa kafa billahi waliya Allah madaukakin sarki ya kasance wato ya isa ya zamo majibincin ku gashi ne ina bayyana muku gaskiya dan ku bi wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zamo shine mataimakin ku gashi ne ina muku bayyana muku hukunce hukunce na gaskiya ku bi ta na'am min alladhina هادوكو من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن إنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا سوى وند الله يباوى نسيبي من الذين هادوا na daga mutanen da suke yahudawa yuharri kuna ne kalima suna canja wato magana Allah an mawa zai yi game da inda aka ɗora shi a gaya musu cewa an rubuta a cikin littafinsu ga sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai canja wato ainihin sufofin an ce fuska manzan Allah mujawwaril wajayi ne kewaye fuska ne sai ce mai dogo fuska ne an ce gashin annabi haka Allah ya halice shi ya lolo kawai baya ma ya tajewa in ya tashi daga barci kawai haka zai yi kawai ya koma inda yake sallallahu alaihi wasallam amma yake ce gashi sa kibir kibir ne irin na yan Afirka ma ga san da zaka same su a maka irin wannan mutanen kaga sun canja annabi ya fi kowa kyau sallallahu alaihi wasallam annabi kaza annabi kaza sai suka ce sai suka cancanta sunan dan in an ga wani wani ba samu da a ce shi ba za a iya gane shi ba amma annabi ko ba a gaya maka sifofinsa ba kana ganin sa ai ka san annabi ne saboda saboda komai nasa a dire a cikin kyau da wato ainihin kamar shi ne ya halitta kansa ya fi annabi musu kyau annabi yusuf da aka ce ya fi kowa kyau to shi rabin kyau aka bashi rabin kyan manzan Allah aka bashi wanda idan na zauna na ja daga a nan na ringa yi maka bayani bil wallahi sai an sai an isha ban gama bayanin sufofin allah ba sannan za a mu ne zaka ce ba mu san annabi Allah ya isa Allah ya isa ka ce mu ba ma san annabi ai mu ne muka fi kowa san annabi dan mu ne muke tare masa kai ku ba ka san sa kai ne ba ka san sa saboda ba ka san wani abu nasa ko wata siffa ka gani tasa ta wata sunna da mutum ya bari sai ka ringa jin haushin sa ka gani mu ku Allah Allah muke da kaji wato ainihin wato ainihin an ambaci annabi suka ce sallallahu alaihi wasallam a gani da an ce muhammadu rasulullahi to kaji to mu ne za ka ce ba mutum ne ka bu koyawa isu batattu mutane yau har ne kalimar su ma din ba da mawadihi wallahi su ne waɗanda yi harrifunar kalima suke juya maganganun Allah an mawa mawadu ihe gaba inda aka inda aka ɗora masa canja sufofin annabi waya ƙunu kuma kuma sannan wani zuwan idan sun zo za su wuce wajen manzon Allah za su yi masa sallama sai su ce ko kuma ya sun ji magana sai ce sami'ina wa sami'ina sami'ina mana wa na? kamar dala yanzu ba wace da kai ce in naji ya yake nufi ko kuma ya ce tabbata bayan kunni na kaga da imani muke ne to su a su cewa sanni ina wa a kai na din ma ko kuma ce wasu ma gayar masma'in manan ka je ka ji maganar ta amma ba ne ji ta ne ba ko kuma su da annabi ra'ina suna nufin suna nufin kamar da ala jimar ya ce da shi ra'ina mai kwanse ce wato ainihin ne sai ce unzurna sai ce ra'ina ra'ina kama ka ce da mutum kai ka shiga taitayin yinka game da ni to shi su gaya annabi haka kamar zagi zagi ne wai ai wai wato tunda annabi ne kuma abin da to sai ra'ina ko kuma za su yi masa kalma yake sila alaikum silamu alaikum ma'ana tsakonkwanin azaba ta tabbata gare ku ko samu alaikum kibiya ya tabbata gare ku don haka in aka ce in sun sun maka wato in sun maka sallama kai ka ce wa alaikum ko kuma alaikum wara'ina sukan ce ka shiga ka wato ainihin ka wara ka wara'ina ka kula da mu ko kuma ka ko kuma ka ka shiga taitayin ka game da mu bi alfinatihim da da harasan su wa qa'anan layyan bi alfinatihim suna lankwasa harshen su ga abin da ake nufi amma su ba abin da suke nufi dan su zagi annabi a fakaice wa tsa'anan fi dini su soki addini in ka soki annabi ba shi kenan ba mene baka soka wani addini walau annahum aqalu da za su ce sami'ina mun ji wasma wato ainihin kaji wandur wanzurna wato ka saurare mu da za su faɗa haka magana wacce ba canja halitta magana suka yi ba da kana khairar lahum da yafi wa aqwam da yafi daidai walakin la'anahum Allah sai dai matsiyata ne Allah ya tsine musu bi kufrihim saboda kafircin su ta wajen zagin annabi Muhammadu Rasulullah saboda haka irin wannan wani suke irin wannan fala nuna illa qalila ba wa'anda suke ba sa imani Yahudawa sai kadan in nan yan Abdullahi bin Salam da abokansa in nan wani suka musulunta shine wani wata rana muna karatu da wani malamin malamin Sheikh mashhur a aliya sai na ce mun gama sai na tambaye nake cewa yahuda ku suna musulunta sai shiru sai ya zaga wata bayana sai ya jima mun yadda ke ni abin balarabe ne yadda ke ni a baya ya ce la ya laya la ya ba sa musulunta ba sa musulunta tun daga wannan lokacin na daɗa shiga ta yake na ga yahudawa wannan magana ce ta shekara arba'in da wani abu ba ta ina za a bai wuda ya musulunta kuma shi kuma zai iya cewa ba ina burin mutuwa ba kan kan tsakanin tsoro da Tsura ga tsoro gaban tsoro eh haka bai ya yake har yanzu mai hudu yanzu ba zai iya cewa ina burin mutuwa ba ya ce da kansa ya ce ina burin mutuwa kamar da na faɗa ɗin nan yana faɗa wallahi za a shaƙe shi da yansa in kuma kana tantama da ko bai hude ka ajiye min shi nan ya faɗa gabaki ɗaya a take anan zai Allah zai shaƙe shi ko mala'ika zai shaƙe shi ya mutu in kuntu fatawannaw al-mauta in kuntu sadiqin na'am na'am na tsaya to za mu tsaya a nan wajen za mu tashi ya yi wa labina a utul kitabar